This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu a duk inda kuke a duniya a koyaushe a hanyar sadarwar intanet ta voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safiyar Alhamis wanda 22 ga watan Oktobar shekarar 2015. Tare nake da sahabo Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sahabo mai duniyar tamu ta waye gari ne. to usman a kasar congo yan hamayya da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun amurka na kungiyar tarayyar turai dangane da rikicin siyasar da kasar take fuskanta a nan washington dc kuma fadar white house ta shugaban na amurka ta yi suka kan rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban syria bashar al-assad a ziyara da ya kai moscow yau alami sake sa ran sakataren harkokin wajen amurka zai gana da prime minister isra'ila a berlin dangane da rikici da ke aukuwa tsakanin falastina da yahudawa a gabas ta tsakiya to sai mu fake a jikin rediyon mu don jin cikakkun labaran an jima kaɗan amma me gwamnatin muhammadu buhari ta kalla ne wajen zaɓar sunayen ministocin najeriya dukkan mutanen nan idan ka ɗaura su mizani za ka tabbatar wa kanka mutane ne da suke da kishin ƙasa. To ita ma hajiya inna Maryam Turuma tsohuwar ministan mata a Najeriya ta ci gaba da magana akan mukamin mata. yanzu kai ana magana su corruption da suwa ne wasu mata ma akwai masu corruption a ciki to a sa a dauki index mana yawa dama abin da zan kawo miki kenan ce su ma mata yanzu sun gane sun gane cin hanci da rashawa <laughs> <laughs> to matasa fulani kuma na ci gaba da kafa kungiyoyin da za su magance matsalolinsu da suka fuskanta a Najeriya da muna da shugabanci tun farko da mu yi magana da matasanmu da an saya a magana ɗaya mu kira su a zama sinsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. To shirinmu na domin iyali yana tafi tare da Grace Alheri Abdu, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga labaran duniyar. a kasar congo shugaban yan hamayyar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun amurka da na kungiyar tarayyar turai yau alhamis domin su tattauna kan rikicin siyasar kasar shugaban jam'iyyar hamayyar ta mcddi mai suna perfect colelas ya ce jigo a ajandar tattauna ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzomar da take ci a halin yanzu Kulelas ya kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa ciki har da ƙungiyar tarayyar Afirka da su sa baki domin su tabbatar da cewa ba yi wa tsarin mulkin ƙasar hawan ƙawara ba. Kalaman kulela sun zo ne bayan da 'yan sanda suka kara da magoya bayan 'yan hamayar har aka kashe aƙalla mutum hudu da wasu da dama kuma suka jikkata. matasa da ke goyon bayan 'yan hamayar suna zanga-zangar nuna adawa da shirin ƙuri'ar raba gardama da aka ayyana ranar lahadi mai zuwa domin cire kayyadewar shekarun ɗan takarar shugaban ƙasa kada ya wuce saba'in da kuma kayyade wa'adi. Perfect Colelas ya ce ‘yan hamayya da ƙungiyoyin farar hula ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa ba a yi wa tsarin mulkin wato karantse ba. Amma kafofin yada labaran ƙasar sun ambaci babban sakataren jam'iyyar da ke mulkin ƙasar mai lakabin LP mai suna Pierre Ngolo ya ce yi wa tsarin mulkin ƙasar Koskorima ya zama tilas. A fadar White House ta shugaban Amurka jiya Laraba ta yi suka kan Rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban kasar Syria Bashar al-Assad a birnin Moscow. Wani kakakin fadar White House a uh, Eric Schultz ya ce irin wannan tarba ta ce karo da burin da Rasha ta bayyana cewa tana kokarin tsara canjin shugabanci a Syria Schultz ya kara da cewa maganar bashar al-assad kar a manta ya yi amfani da makamai masu guba ga jama'arsa kuma farmakin da rasha take kaiwa kan 'yan tawaye wanda suke fafatawa da sojojin syria ba zai haifi ɗa mai ido ba jami'an amurka suka ce ziyarar da shugaba assad ya kai moscow ba zai zo musu da mamaki ba domin cewa fadar shugaban kremlin ta ɓoye labarin ziyarar An hakikance cewa wannan ita ce ziyara ta farko da shugaba asad ya kai wata kasa tun shekarar 2011 lokacin da zanga-zanga cikin lumana ta nuna ƙiyayya kan gwamnatin kasar ta fara girma har ta zama yakin basasar ƙasar da yanzu take fama da shi. Zuwa yanzu dai rikici ya kashe akalla mutane dubu metan da arba'in galibin su farar hula a ƙasar. Shugaba asad ya yi shawarwari da shugaba Vladimir Putin a fadar Kremlin ya gode Putin saboda katsalandan da ya yi a cikin kasar yana mai cewa hakan ya taimaka wajen hana bazuwar karin ta'addanci. A syria ta'addanci ita ce kalmar da shugaba Assad yake amfani da ita wajen ambaton 'yan tawayen kasar. yau alhamis sake sa ran sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai isa birnin berlin domin ganawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da nufin duba hanyoyi da za a biya na kawo ƙarshen tarzomar da zuwa yanzu ta halaka yahudawa takwas da falasɗinawa kusan hamsin Mr. Kerry ya ce abin da muke so mu gani su ne matakai da ake ɗauka walau ta baki ko a aikace da za su rage zaman ɗarɗar sake maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen mummunar tarzomar kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa jiya Laraba. Sakatare Kerry yana kuma shirin zai gana da shugaban yankin Falastinu Mahmud Abbas a Jordan a ƙarshen bako. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗa jiya laraba cewa ba shi da ƙwarin gwiwa bayan tattaunawa da ya da shugabannin isra'ila da na falasɗinawa ya kira ga duka sassan biyu su kai zuciya nesa idan ba haka ba lamarin zai kubuce ya zama babbar ta zoma ko bore daga falasɗinawa a halin da ake ci kuma firaministan na isra'ila benjamin netanyahu yana ƙoƙarin kwantar da hankula bayan kururuwar da ta biyo bayan kalaman da ya furta cewa ai wani tsohon shugaban yankin falasɗinu ne ya iza hitler ya yi wa yahudawa kisan ƙare dangi To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawarar ba zai shiga takarar neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaye da shi takarar shugabancin Amurka ba, matakin da ya kawo ƙarshen jita-jitar ko zai tsaya takarar ko a'a. Da yake magana jiya Laraba a fadar White House, Mr. Biden ya ce har yanzu shi da iyalansa suna fama da bakin cikin mutuwar ɗansa biyu, wanda Allah ya yi wa rasuwa cikin watan Mayu bayan da ya kamu da cutar kansa. Mr. Biden ya ce ko da shike ba zai yi takara ba. duk da haka zai ci gaba da magana sosai kan alƙiblar da ƙasar ya kamata ta dosa ya kuma yabawa shugaba barack obama yana cewa ya shugabanci amurka cikin mawuyacin hali har gashi ƙasar ta farfado kwanaki bayan da wasu mutane suka buga kirjin sun yi kutse cikin taskar imel ta daraktan hukumar leƙen asiri na amurka john brennan har fa an fara yaya ta bayanai daga wannan taskar wannan kwandon bayanai daga asusun nasa na ƙashin kai ne ƙungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wajen kwarmatan sirrin gwamnatoci da wasu fitattun mutane wato wikileaks yau alhamis ta wallafa wasu kasidu daga kwandon imel ɗin brennan da suka hada da daftarin bayanai kan irin ƙalubale da hukumomin leƙen asirin amurka suke fuskanta da kuma shawarwari kan yadda amurkan za ta tunkari ƙasar iran hakanan a dandalin na masu adawa da sirri ya kuma wallafa daftarin takardar neman tantancewa ta ma'aikatan amurka musamman ta fuskar tsaro da ya kunshi bayanai na lambar da ake baiwa kowane ma'aikaci ko kuma duk wanda aka haifa a amurka da ake kira social security dandalin wikileaks ya kare wannan mataki da ya dauka yana cewa jifa-jifa brennan yana amfani da taskar wajen gudanar da aikinsa na leƙin asiri ya kara da cewa yana shirin bayyana ƙarin bayanai ma amma wani kakakin hukumar cia ya yi watsi da kirarin da dandalin na wikileaks ya yi yana cewa babu alamun ko ɗaya daga cikin bayanai na wikileaks ya fallasa na sirri ne in ji kakakin ya kira kasidun da cewa takardu ne da ɗan ƙasa wadda yake da ƙwarewa ta fuskar tsaro zai iya mallaka hakanan kuma ya kira kutsen a zaman laifi To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Alhaji mai malabuni ya ambaci ko kuma ya amsa tambayoyin da muka yi masa kan cece-kuce da ake na maganar zaben sunayen ministoci a ƙarƙashin mulkin Muhammadu Buhari. Alhaji mai malabuni ya ce ƙorafe-ƙorafen da ake yi daga sassan Najeriya ya amsa da cewa da muka tambaye shi. Me ake wannan ƙorafi kuma ya za ku yi? kamar koke-koke da kake magana ba za ka rasa a harkar demokradiyya nan ya samu nan bai samu ba a samu koke amma babu dalili an sa wani a ce lalle lalle sai an cire shi a sa wani saboda in ka cire wanda ka cire shi ma nashi za su taso su ce shi ma a cire wancan To haka kuma mun ƙara da tambayarsa bayan wannan shin yaya kuke ganin cancantar su? kafin a gabatar da wa'annan naki shugaban ƙasa ya duba ya dubi cancantansu ya gama tabbatar da sahihancinsu da kuma gudunmawarsu ga gwagwarmayan nan wanda su suka samu suka zama ministoci da wanda suka nema ba samu suka zama ministoci ba mutanen da aka zaben mutane ne na gari To ya 'yan siyasa kuma suke ganin waɗanda aka zaɓa ɗin basu bauta jam'iyya ba ko kuma me kuka bi a cancantar wurin zaɓar su ɗin ku waɗanne hanyoyi kuka bi? su ma suna da kishin ƙasa da sadaukar da kai kamar irin shugaban Muhammadu Buhari saboda abin da talakan Najeriya yake so gani a yanzu shine amo ƙasan daga taɓarɓarewa da ta yi dukkan mutanen nan idan ka ɗora su mizani za ka tabbatar wa kanka mutane ne da suke da kishin ƙasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa daya. uwa daya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa daya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa daya uba daya. To Allah ya kara haɗa kan al'umma yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar da Aliyu Mustapha Sokoto ya yi na nan sashen Hausa wanda ya tattauna da Hajiya Inna Maryam Ciroma tsohuwar ministar mata a Najeriya wanda kuma a shirin mu da ya gabata mun sa tattaunawar kashin farko yanzu ga ci gaba inda ta bayyana fahimtar ta game da ra'ayinta na maganar mukaman mata a siyasance. Eh, ina sa a matsayin ki tukuna na wacce ta san harkokin siyasar najeriya nan eh, me ra'ayinki game da kamun ludin zaɓen ministoci nan da aka yi don kin san jihohi da yawa ana ta korafi korafin cewa ba tuntuɓi mutane ba ko an kawo mata ko an kawo mutane da ba dace ba da sauransu ya kike kallon abin eto eh a ni ni dai na san cewa ni ma lokacin da aka ce an za a bani minista na san daga daga Borno state wasu sun yi protest su ma sun ce ba su yarda ba saboda ni ba babbar bariya ba to wannan abu wato ya zama abu ne ya zama do a najeriya haka ake yanzu mutane in ba su samu abin da suke so ba sai su ce su ba su yarda ba wato abin abin abin na abin da mutane suke so ne ba abin da jama'a suke so ba kenan ba abin da jama'a suke so ba jama'a suna so za su musu aiki to kuma tun ba ma ni abin da ke damuna mazancen mata wai wai mace wai an kawo ta wai daga wasu jihohi sai mutane su ce wani wai a'a mace ba ta shugabanci ba ana maganar canji ba a ce canji ake so ba yawa mu yi maganar mata nan na ji daɗi ma domin dole mu taɓa mata ɗin an yi an samu wannan matsala a gombe an samu a sokoto a kaduna an samu da sauransu me yasa kike jin mata musamman matan arewa suke fuskantar cikas ko kalubale wajen tabbatar da su a mukamin irin na minista ne ai ni ina jin matan zuga su ake yi ba wai dan kansu da suke fitowa su ba su mace ƴan wasu ba domin matan da aka zaɓo su yanzu matan da suka kware cikin ayyukansu ta yaya za a zo a ce ah yanzu ana maganar mulki Najeriya sai a ce mata su ba su da baki a ciki Najeriya ba dukan muna kan Najeriya dukan mu da mata da maza in an zo zabe aka ce ba su guri'an mata ne amma hajiya ina akwai ko masu suka lamirin matan suna cewa sukan su matan ba su da haɗin kai domin yanzu al misali duk wannan ja'in da ake game da mata ina manya-manyan kungiyoyin mata na najeriya ne da ba a gansu kan tituna suna zanga-zanga ba suna kalubalanta wannan kalubalen da ake yi wa mata ne kam eh ai ni abun ya ɗauke ni ma ba zato domin jiya ne da jiya da yau nake karanta cikin jiya da ai mata mu ba za mu yadda ba kuma ma cikin gwamnati ma shi shida kawai aka bamu wani abu da ake magana yana shine ta fuskar siyasa akan ce wai Buhari bai tuntubi jam'iyyun siyasa ba ko bai tuntubi gwamnoni ba me yana yanke game da cewa ta gwamnoni ta hanyar gwamnoni ya kamata ministoci su fito akwai constitution na Najeriya shugaban kasa yana da iko ya fito da wanda za su yi aiki da shi wanda kuma ya tabbata don shi ne ai zai ɗauki responsibility na komai hmm. idan ka kawo wanda ba su iya aiki ba ai an ta zagi ba za a ce minista ba shugaban kasa za a zaga ko saboda ka ni ban ga laifin zaɓen da shugaban kasa ba amma mu mata dai abin da muke so shine mu dai shi da ba su ishe mu ba ya kamata a sake ruba wannan lafari. to amma a wannan kamun ludayin da aka fito da shi wanda ke nuna alama kamar shi Buhari ya bi wasu hanyoyi daban da ba a al'adance a siyasance ba haka aka saba ba watakila kina ganin wannan yana da tasiri da yadda mutane suke nuna sabani ko adawa da yadda ake zaɓa ministan ne to yanzu ba ana maganar canji ba dole na sai ai abin da aka yi daga baya yanzu shi in ya ce shi fa ya zo da cewa shi zai canza yadda ake al'amuran abin da ake dashi ba haka yake so ba ba sai mu zauna mu gani ba ai nan da shekara hudu za mu gani ko amma dai a matsayin wadda ta yi minista ba ke da wata shakka na cewa duk aikin minista da namiji zai yi mace ma za ta iya ba shakka ba ba na da haufi akan wannan ba na da shakka akan wannan mata ma sun fi kwarewa domin su ne amintattu mace ce ba ta ci amana ba in an ba ta aiki za ta yi aiki yanzu ana magana su corruption da su ne wasu mata ma akwai masu corruption a ciki to a sa a dauki index mana yawa dama abin da zan kawo miki kenan ce su ma mata yanzu sun gane sun gane cin hanci da rashawa <laughs> <laughs> me mazan tsarewa suke tsoro ga abaiwa mace minista ne me yasa saboda Allah yanzu wai ka ji wai daga Sokoto na karanta yau a jarida wai mace za ta yi leading to jam'i sallah za a je a cikin masallaci abin a ministry din ne a mace ba ta ridin jam'i ba ba za ta je sallan jana'iza ba ba za ta saboda Allah eh, wani irin magana ne wannan ana maganan ci gaban ƙasa ci gaban ƙasa mu mu yarda cewa addini mu akwai limitation da ba wa mace. Wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe ban da Allah. Wa ya san gobe ban da Allah a ya sani mu ganka. To yanzu kuma sai mu karkata ga maganar sabuwar kungiyar Fulani ta Junda Jam da suka kafa don magance matsalolinsu ga Zainab Babaji daga Jos a Najeriya. Matasan Fulani daga kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders Association da ta Kautal Hore sun haɗa kansu suka kafa wata kungiya da za ta ci gaba da wayarwa da Fulani kai don samun ci gaba. Manufar sabuwar kungiyar ta Junda Jam Fulani Association of Nigeria ita ce haɗin kan matasa don yin tafiya daidai da zamani da kuma ƙwato Fulani haƙƙinsu. A cewar shugaban kungiyar ta Junda Jam Abdullahi Mai Kano, kungiyar za ta dukufa wajen haɗin kan matasa ne. Ai babu wani mutum wanda ya mallaki hankalinsa da zai goyi bayan kisa ko sata ko ayyukan acca. Da muna da shugabanci tun farko da mun yi magana da matasanmu da an saya a magana ɗaya mu kira su a zama sun siya ɗaya maɗaurin ki ɗaya sai na ji menene ya haddasa abubuwan suwa suke da laifi kafin in san wani hanya za a bi in kira matasa a yi gyara Abdullahi Mai Kano kenan shugaban kungiyar matasa ta Junda Jam. Shi ma mataimakin kungiyar Abdulkarim Bayero ya ce za su haɗa kan matasa don kai korafinsu wa gwamnati. Muna son mu a wayar ma da matasan mu kai ta fannin ilimi muna kira da gwamnati kuma abubuwan da suka faru a wannan kasan na sace-sacen shanu da kuma yadda aka raba fulani da gurarensu to muna kira da gwamnati ta rage ma wayannan al'umma tamu asarorin da suka yi domin idan aka tarbiyyantar da su fulani mutane ne masu gaskiya masu rikon amana kuma in allah yadda idan aka nuna masu abin da ya dace mutane ne da za su taimaka wa kasa gaba daya. Muhammad Lawal Ardo Haruna ya ce ci gaba ne a samu kungiyoyi da dama. Yawa yawan kungiyoyi shi zai kawo haɗin kan Fulani. Fulani sun fi karfin kungiya guda ɗaya ta ta generating din su. Saboda da lokacin da ake da miyatti Allah katalbiri da ita kaɗai a kasan nan gaskiya ba ta wadatarwa. Wani gurin ta kan kasa amma samun yawan kungiyoyin nan yakan kawo haɗin kai. Aka nemi ciyaman na kungiyan nan aka samu na wancan kungiyan aka zauna insha Allah za a samu don Fulani kowanne da inda suka yi rijista. Akwai wanda suka yi rijista a miyatti Allah akwai wanda suka yi a kautal hore wannan sabon da aka kafa ma akwai wanda suka yi rijista da ita to idan aka nemi shugabannin nasu sune masu hada kawunan su sai kuma a samu matsala akan a samu a solving problem da yake damun fulani tsohon shugaban kungiyar miyetti Allah reshen jihar Filato Inusa Jibrin Jagaba shawara ya ba sabuwar kungiyar abinda muke bukata game da su tunda matashi shine komai shine ginshikin komai su kasance masu da'a masu sanin ya kamata kuma su kira matasa daidai da su su san abubuwan da suke faruwa rashin shugabanci irin wannan ne tun da matashi shine daidai da matashi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Sashen ku ne na muryar Amurka daga nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba, ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar goma sha biyar ga watan Oktoba a zaman ranar matan karkara ta duniya. Ranar da ake janyo hankali kan abin da ya shafi rayuwarsu. Ta haka na nemi jin ta bakin waɗansu matan karkara da nufin sanin ma'anar wannan rana gare su da kuma yadda za a yi amfani da wannan ranar wajen inganta rayuwarsu. kakaka a mararrabar kankara ta fara da bayyana rayuwar matan karkara. Rayuwa dai ta karkara ta bambanta da na birni saboda a karkara ana iyakan iyawa domin ganin abin da ake da shi. ƙarfin ma ya danganta ga nema kamar su aiki na na karkara ba tare da rayuwa na birni ba. yanzu abin da aka sani a karkara a da a birane ba a san su a karkara ba shi yasa rayuwarsu ta bambanta sannan kuma yadda ake yi da ya zama daban mutanen karkara ba su iya waɗansu abubuwan da mutanen birni sun iya ba su iya mutanen karkara ba za su iya shi ba saboda yadda suke tafiyar da kayansu ko da eh, suturarsu ko da ah, aikin su ya bambanta mutanen karkara ba su san komi ba ko lokacin zaɓe in an ce aje a yi dai ga wanda za a sa shi kenan sai aje a yi sannan kuma kowa ne ya ce ho ko menene dai a dai ce dai gashi dai sun fito sun je sun yi zaɓe iyakan abin da suka iya sani kenan ba su san menene gwamnati ba ba su san menene ci gaban ƙasa ba ba su san yaya ake samun taki ba sai dai in dai sun rasa na sayarwa to shine da damuwa amma ba su san yadda ake yi ba don haka na birane ko sun san komai da komai yadda shiga da fitan aikin gwamnati duk sun sani amma na birane na ƙauyuka na karkara ba abin da suka sani ya kasu dan shami ya kuka su su kwanta yawato komai game da rayuwa yawato ya za ku bambanta rayuwar matan karkara a yau da yadda take a lokutan eh, baya ba laifi an fara gane abin da ake yi to idan wanda ya ci ma an iya sani ya ci ko yana da kokarin yi ko babu akwai bambanci yanzu da da kwarai domin yanzu an iya gane sanin wannan amfanin dukan waɗannan abubuwan da ake sa kuran ne an iya tunanin cewa i wannan zai yi taimako wannan ba zai yi taimako ba saboda ya waye ana ta faɗakar da mata na abin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata su sani rayuwarsu musamman yanzu zancen zaman gida ana kokari da kiwon lafiya an san tsafta yanzu a gyara jiki a gyara abinci a gyara wurin kwanciya kuma abinci waɗansu suna kokarin sun gane cewa ai abinci mai kyau yana taimakon ƙarfin na dattawa abinci mai ɗan daɗi yau, a wasu mai ɗan daɗi su ci to yana taimako amma da ba a san wannan ba sai dai abin da aka samu dai kawai sai a ci ba a san wannan yana da amfani wannan baya da amfani ba haka kuma wajen tsaftan gida ba a san a lura da waɗansu abubuwa ai da ha a korin kunya ana shan ruwa amma yanzu ba a yin haka to wannan ranar da aka keɓe ta zama ranar matan karkara ta duniya menene kuke so musamman ku gani an yi mai matan karkara muna so a taimake su musamman koya masu abubuwan da ya kamata su amfani da shi ko wajen abinci ko yadda za su lura da lafiyarsu da kuma sauran abin da ya kamata shawara ta shine a taimake su da shawaran da gargadi da su abin da zai taimake su a cikin tsara taimakon su a cikin rayuwa suna ji daidai abin da 'ya'yansu suke faɗa ne amma ba su san menene ya kamata su yi ba a taimake su domin su iya ganewa su da kansu ba sai abin da yara suka faɗa ba. Ita ma a nata tsokacin mamar Sabo Talatu Simon cewa ta yi. Muna da damuwa ta shanin kasuwanci sai ba mu da isheshen ruwan sha. da ke ma kin sai irin rayuwar karkara din nan ba ma jin gadi shi ba. Ba ruwa ba asibiti ba makaranta don makarantar ma ga irin shi yara su zo ba kaya a jiki a kayan rayuwa na duniya ba mu da shi to shi din ne muna so gwamnati ta inginta mu gwamnati ta ji kukanmu ta gyara mana rayuwar mu din To ta wace hanya ranar za ta zama da ma'ana ga mata mazauna yankunan karkara ga Mrs. Das? Eh to ya kamata su kasashen da suka keɓe waɗannan ranakun ya kamata su zo karkaran su gani don in suka tsaya suna bin aikin gwamnati ko kuma suna bin waɗansu su da ba za a su gane ba amma sai su aiko ma'aikatansu su zo su gani da idanunsu yaya rayuwar 'yan karkarar suke saboda haka zai ba su iya daman ganin abin da idanunsu su ga wahalar da mutane suke ciki su kuma iya ba da taimakon da ya kamata su ba da haɗin domin in ba su zo sun gani da kansu ba ba za su iya gane ainihin abin ba kuma abin da za a gaya maka wai wai wai wai ba za ka gane shi ba sosai. To Allah sa hukumomi za su ji kukan mata mazauna yankunan karkara su kuma ɗauki matakin inganta rayuwarsu ta zahiri. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin matan karkara da kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ilahirin matan karkara a duk nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne Ma'aikatan shari'a a jihar Taraba, me ya zafi ne kuka koma yajin aiki da da kun sulhunta? gwamnati bisa ga halin da ta nuna mana na ko in kula da yarjejeniyar da muka yi sai muka ce ai daman yajin aikin daga kafa muka yi ba mun janye ba ne sai muka ce to ai in haka ne sai dai mu koma gida ina ne gidan inda muka baro yajin aikin jiya inda muka ajiye noman a gurin muka je muka fara kamawa muna karasawa To sai a tara a shirinmu na hantsi in an jima cikin yardar Allah kafin mu karkare bari mu je ga sahabu mu ji takaitattun labarin duniya. kasar congo shugaban yan hamayar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun amurka da na kungiyar tarayyar turai yau alhamis domin su tattauna kan yanayin siyasar kasar shugaban jam'iyyar hamayyar ta mcddi mai suna perfect colelas ya ce jigwa a ajandar tattauna ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzomar da take ci yanzu a kasar fadar white house ta shugaban amurka jiya laraba ta yi suka kan rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban syria bashar al-assad a birnin moscow wani kakaki a fadar eric schulz ya ce irin wannan tarbo ta ci karo da burin da rasha ta bayyana cewa tana kokari ne na tsara canjin shugabanci a ƙasar ta siriya Shuz ya ce kada fa a manta asad shugaba ne wanda ya amfani da makamai na guba kan jama'arsa kuma farmakin da rashin take kaiwa kan 'yan tawaye waɗanda suke fafa da sojojin Siriya ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Yau Alhamis sake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai sabalin domin gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da nufin duba hanyoyi da za a bi na kawo karshen tarzomar da zuwa yanzu ta halaka Yahuda takwas da Falasɗinawa kusan hamsin. Mr. Kerry ya ce, abin da muke so mu gani su ne matakai da ake ɗauka walau ta baki ko a aikace da za su rage zaman ɗarɗar sake maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen mummunar tarzoma. To an gaishe ka To kafin mu yi sallama muna taya Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda da ke kasuwar kawo murna na sabon shagon sa da ya koma wanda yake sabuwar plaza da aka gina daura da kotun kasuwar kawon Allah Ubangiji albarkaci dukiya ya kuma ba da karfin ci gaba da sauraron muryar Amurka Alhaji Musa Garo. To da haka na kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi in Allah so za mu sake waiwayowa. A madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma jagorar shirin Julie Leathers Gresham sai kuma injiniyan mu yau Jimmy Cook. Ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.